kamar yadda ya kuka saba ji to yau na zo zan yi magana ne akan mata masu yin lafiya ma'ana mata masu neman yan uwansu mata to wa iyazu billahi lallai duniya ta zo ƙarshe ya ku jama'a ko kuma in ce mata har da ma mazan saboda akwai maza masu neman maza bayan kuma mata masu neman mata to wannan abu dai gagarumin bala'i kuke janyo ma ƙasa bayan ku wannan abu idan mutum yana yin shi ba shi ba buƙatar wani ɗa namiji ballantana ma ya tunanin yin wani aure sannan ga cututtuka da yake bibiyan shi a jikin shi sannan mutum zai mutu ya yi mutuwan wulakanci bayan haka ka je ka tarar da ubangiji dan uwa ko kuma in ce ke yar uwa kin san kuwa irin azaban da yake tattare da yin irin wannan abu ina kira a gare ku da ku ƙaurace ma irin wannan abu saboda ni na gani akan wasu duk abin da kuka gana zo ina faɗa muku a nan to ishara na gani shi yasa nake kira a gare ku da ku janye munanan ƙudurinku da yake cikin zuciya saboda abin da ya faru da wasu kai ya faru gare ku fatan an ce idan gemun dan uwanka ya kama da wuta ka taya shi ya kashe ba wai a ce ka yayyafa mana karuwa ruwa ba a'a kuskure ne ka taya shi ya kashe akwai wata yarinya ta dalilin wannan abu wannan shi ma dan takaitaccen labari ne saboda in ja hankali ga masu irin wannan al'amari don ta kai yanzu ma wani ha a cikin masallaci ɗakin Allah don rashin jin tsoron Allah zai je ya nemi ɗan uwan shi namiji sakamakon ko an ba shi wani sa'a ko kuma sihiri ko kuma wani abu dai na neman duniya da idan ka same shi a cikin nan duniya za ka bar shi babu inda za ka je da shi kuma likafanin da aka samu mai arziki ko kuma matalauci shi za a sa wani alheri ka mutu kana mumininka da talaucinka ya fi a ce ka mutu kana da arziki a wulakance a tsiyace wanda kuma banda tsiya ta duniya ga kuma ta lahira wanda shi ne babban tsiya za ka je ka tarar da shi so ita wannan yarinyar abin da ya faru da ita tana irin wannan al'amari wato irin na neman mata ɗin nan da har abin ya bi jikinta iyayenta suna ta cewa ta kawo miji ta kawo miji kullum ta ce a ta samu ba har suna tunanin cewa ko aljanu gare ta ana ta nemo malamai su mata addu'a da sauransu alhalin ita kuma ba wannan ba ne abin da su take aikata daban ba tare da can sai wata rana bayan sun yi tafiya ta tattaro wa'inda 'yan uwanta wa'inda suke yi da su ta kawo cikin gidan iyayenta a ɗakin mahaifiyarta ta kawo su suna cikin aibata wannan al'amari bata san cewa iyayen za su dawo sakamakon fasa tafiya da mahaifin ya yi saboda an kira shi cewa za a zo gudan shi shine ya dawo ya zo ya tarar da ita tana irin wannan al'amari a take yanke jiki ya faɗi wanda ko motsi biyu kuma da kuma mahaifiyarta yanzu ta kamu da paralyze ita ma ba wani ɗaukar lokaci ta yi ba ita ma ta rasa ranta ga ƙannanta kuma su ma yanzu ba sa kula ta kwata-kwata saboda suna dalilin ta kashe musu uwa da uba sannan a lokacin da ta zo za ta mutu a kan titi ita ma ta mutu haihuwar uwarta da ubanta ana tunanin wani abin da ya shige ta an dai ganta a titi dai tana ihu daga ita sai ɗaurin zani a nan mota ya make ta ta mutu ta yi uwarta da ubanta ta mutu to jama'a don Allah ina ranar irin wannan abu ta zo a asara kuma ta tafi a asara don haka ina kira